Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci gano gadon marayu haƙoƙin ma'aikata da bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu. A yau za mu duba batun rikici kan mallakar kona. da aka shafa fiye da shekaru ashirin ana shari'a a wani yanki na jihar Gombe. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashim Gumel. Shirin ya shiga ƙauyen Fandunkude da ke yankin Tal a ƙaramar hukumar Billir a jihar Gombe. inda takaddama kan wata babbar gona ta sa shigar da ƙara kama daga ofishin 'yan sanda kotun majirsare da babbar kotun jihar, kotun ɗaukar ƙara har yanzu da aka ɗaura ƙara zuwa kotun koli. Shari'a ta fi shekaru ashirin ana yi, Bangarorin biyu da ke takaddama da juna kan gonar sun tsaya kai da fata cewa kowa na da gaskiya kuma suna da shaidun mallakar gonar. Samuwal Hamad Tugga na ɗaya daga ɓangaren da ke cewa gonar ta ce tun kakanni, kuma waɗanda suke shari'a da su sun hana su sakat har ma sun ɗau makamai da zuma zubar da jininsu matakar saka shiga gonar. To, ni suna na Samuel Hammatuga ni kuma ɗa ne ga wanda yake da tare da gonar nan mai suna Hammatuga shi ma ga daya daga kakanninsa da babarsa. To, gona dai namu ne. Na farko Samuel yi mana bayanin eh, a ina gonan nan take kuma me ya faru. Gona tana tana a gombe ne a gombe a billiri local government a billiri local government din ma a yankin tal a yankin tal din kuma yana kauyen tal ne mai suna fannin ku da sunan kauyen ya girman wannan gonar ta ku take ne ta kai hekta ashirin zuwa ashirin da biyar girman gonar. wato kadada wajen ashirin da biyar kenan eh, eh hantsin hantsin shanu ashirin da biyar haka da biyar eh binda nake so a sani gonan nan tamu ce mun yi shekara mun yi shekara ya kai ashirin baya zuwa talatin ana shari'a akan gonan nan kuma a kowane mataki na shari'a da ake bi mu ne muke cin nasara akan shari'a mataki na farko dai an sha gonan nan noman gargajiya da shari'a na a gargajiye an sha gonan nan abin da ake nufi da shan gonan shine akwai shari'a da za ake yin shi a gargajiye Da a ibi kasa da wanda bangaren da wannan kasan kasan cikin gonan da tafi sakiyan cikin gonan ne a je a ibi kasan a baku ku sha a dama shi da ruwa sai a baku ku sha wanda gonan ba nashi ba mutuwa zai yi to saboda haka su ba mun sun sha gonan kuma ba wanda ya mutu daga cikin su eh amma ko waɗanda suka taba mutuwa kenan eh, eh to da can baya baran san ko akwai wanda suka amma su ba mu ne da suka sha ba su mutu ba me ya faru ne wasu ne suka zo suka ce suna gonar tasu ce ko ya aka eh. kuka fara rikicin nan da har kuka je kotu wato akwai wani dottijo a garin fannin kudin shine yake haddasa rikicin Abinda yake faruwa shine wasu ne masu suna ahmadu sabo su ne suke zuwa mana cikin gonan suke cewa gonan nasu ne su suka kai karan mu kotu ya kai so uku kenan suke kai karan mu kotu idan suka kai karan mu kotu kuma duk mune muke cin nasara akan shari'a menene alakar ku da su waɗannan mutanen da kuke shari'a da su alakanmu da su shine a history da aka bani cewan babansu ya girma ne a cikin gidansu babana da lokacin zaman da akwai kakarmu mace ce to su shi Amadu Sabon ya girma ne a cikin gidansu babana da ya girma a cikin gidansu babana a lokacin shine ya dan manyanta to shine sai aka bar mishi su gonake su akwai su yake kula da su da shanayen cikin gidan saboda daɗin kakanmu yana da ɗan abu hannu to shi yake kula da wayan abubuwan iyayenmu kuma kanana ne su to shi ne da aka bar mishi wannan abun kasan da akwai zamantakewa mai kyau da aka bar mishi wayan abubuwan sai maganan gona ya zo sai kan ya rasu sai ya gaya wa yaran shi akan wannan gona fa nashi ne to babana kuma baban shi ya gaya mishi akan gonan shi wuri kaza ne ya nuna mishi gonan kan yana da gona a fannin kuɗi to shi babanmu da eh, kakanmu kenan da ya zo da su a ah, sai ya gaya wa ɗanshi babanmu kenan cewa ga gonan shi a wuri kaza ya je ya taka mishi gonan duka to su yaran Ahmadu Sabo wanda muke shari'a da su yanzu da suka taso sai suka shigar da karan babanmu kotu cewa ai gonansu ne sai aka so mu yin shari'a to kowane matakin shari'a duk da aka yi dai shi babanmu ce shi yake cin nasara akan shari'a to shine abin da yake faruwa idan muka yi shari'a da su sai su dawo su yi ta neman rikici da mu akan gonan kowane yin sharan idan aka ba mu, sai su zo su yi ta kokona mana amfani akan gonan su yi ta barazana da rayuwarmu wato duk da duk da ana tafiya kotu kuna ci gaba da noma gonan kenan eh mu muke noma gonan tun da muka shoma shari'a har zuwa yau mu muke noma gonan zuwa ina da ina kotu kamar guda nawa kuka je zuwa yanzu akan wannan gonan mun je kotu ya kai na hudu kenan yanzu muke muna na biyar ma dai muna kotu na biyar ne don an yi shi a upper area court a billiri a billiri daga area court zuwa upper area court daga upper area court sai aka je eh, high court na gombe kenan duka mu muke cin nasara kan shari'a sannan yanzu da aka gama a, high court sai suka sake yin appeal zuwa a kwato-kwato appeal Hmm. to daga court of appeal ne aka ce eh, shari'ar da kotun kasa ta yi da high court ta yi ba daidai ba sai suka sai mu muka ɗaukaka kara yanzu zuwa supreme court o abun ya iso har nan abuja kenan ku yanzu kuna na supreme court a abuja muna supreme court a abuja A ɗaya ɓangaren kuma, kamar yadda aka ji Samuel ya ambaci Abu Ahmad Sabo a matsayin wanda ke jagorantar ɓangaren da ake zargi ya musanta wannan ikirari na Samuel a wannan tattaunawar da shirin ya yi da shi. Eto, eh yanzu hakan sadin kan gona shi ne mun je a farko an ba mu gonan da a court. To, da aka ba mu gona a court alkali ya ta after two months sai suka dawo da wani kuma suka ce wancan wancan abin nan ba mai kyau ba muka an taba ba da court order guda biyu ne muka je gonan da suka invading gonan da rikici da if they see anybody there that goes to do the talk all manner of da tsoro ka yan da at the end dai sai lawyer mu suke kansa yace to mun kara gaba muka ce suke principal to to principal ne san mallaka mana da gonan gaba daya to not we stand in hada ma suna kan intimidate namu to ni dai ko ne suke sun kai wa kamar to ba fika sorry ko to ka ba mu mallaka gaba daya eh to ce ko to ko to ba fika mallaka mana gonan musamman kamar gonan suka ci amfani su za su yi suka cire lafiya din shi kenan fa sai kuma dca suka fara shigan gonan kuma kuma kuma gaban da mallaka daga court of appeal wai sun yi magana zuwa supreme court to mu kuma suka ce muna da mallaka hannun abin da muke da su yanzu kenan kenan gonan kam an mallakar mana to ba mu san me suke nema ba suna intimidate namu just as just suna kawo different sun kawo mutane kusan mutane three times suna invading zuwa gonan fannin gudun different people kuma da weapons yan kawai da kan testify in kawai ne suka kori mutane abinda suka faɗa min cewa wannan kes din yana supreme court a halin yanzu haka ne eh to tun da yana supreme court yanzu kuma kuna nan kun dage cewa kotu ta sake mallaka muku gonan kenan sun suka kai supreme court ai yawaye eh, ku su ne suka yi appeal zuwa supreme court kuma eh, muna da mallaka na court of appeal to na gane yanzu ana jiran a gama hukunci a supreme court kenan eh abu amadu a matsayinka na pasto abinda ah, eh. suka faɗa su ne ku ne kuke ɗaukan makamai kuna neman ku kashe su a gonan ba su bane a tsakaninka da Allah ya gaskiyar maganar take waye yake wa wani dan uwansa barazana gaskiya ya ne yadda kake faɗa kan nan da ya Allah na ji mu ko ba gaskiya ba ba mu taɓa ɗaukar makamai kasar da mutanen ba su kawai suna zuwa suna intimidating namu mu kuma muna avoiding that is the truth to a takaice abu amadu faɗa mana menene hujjar ku ko hujjar ka ta mallakar cewa gonan nan ta ku ce ba ta su samuel bilal ba to gonan nan dai ba nasu ba saboda gonan nan gada ne a gun iyayenmu kakanninmu kuma muna da all witnesses all round all round witnesses guda hudu gaba daya masu raro a nan shirin zai ja aya kamar yadda aka ji wannan takaddama ta daɗe ana yi yanzu ta kai ga kotun koli a saboda haka za mu jira domin dawowa tare da bayyana muku ɓangaren da ya nasara. Sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru da mai Kaya daga nan birnin Washington DC. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. thank you